السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك haka yan uwa assalamu alaikum wa kamar yadda muka saba a yau ma za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil akhariya fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahullah ta'ala wanda abul hasan ali al-maliki ash-shazili ya rubuta wannan littafi littafi ne na fiqh kamar yadda kowa ya sani wanda yake bayani dangane da muhimman matsaloli a cikin ilimin furuwa waɗanda aka gina fahimtansu a bisa mashabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan magabata waɗanda allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shahara kuma ya ba su martaba saboda fahimtar da suka yi amfani da ita ta addini a wancan lokaci an samu waɗanda suka haddace waɗannan fahimtoci kuma suka yada a wurare daban-daban kafin zuwan al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala akwai al'imamu abu hanifa al muamman bin sabit al-kufi wanda yake ya girme shi bayan imam malik kuma an samu al'imam muhammad bin idris a shafi'i wanda shi ma an samu mashaba a ƙarƙashin fahimtansa nan kuma ga al'imam ahmad bin hanbal a shaibani waɗannan su ne waɗanda suka fi shahara ko da yake an samu al'imamu daudu zahiri wanda aka samu mashaba ta ainihin zahiriya kamar yadda yake akwai mashaba ta ibnu jariri tabari wanda shi ma ya fara gina fahimtarsa kan walansu abubuwa sai dai layinsa bai samu karbuwa kamar yadda layukansu imam malik da imam ahmad bin hanbal suka samu karbuwa ba haka ma akwai al'imam allaisu bin sa'ad shi ma yana daga cikin wanda ya fara gina fahimtansa a bisa wata tafiya kamar yadda aka samu al'imam abdurrahman al'auza'i a ƙasan sham to waɗannan da muka ambace su a baya-baya su mashabobinsu ba su shahara kamar yadda mashabobin waɗannan guda hudu ko guda biyu suka shahara ba mabiya yawa malamai suna bayanin cewa a cikin waɗannan masabobi mutum zai ɗauki ɗaya ya yi amfani da shi ba tare da ya haɗa ya yi mix ba sannan kuma ba zai tsallaka ya je ya ɗauko wata mashaba cin waɗannan masabobi guda hudu ko guda biyar ba zance mafi inganci duk waɗannan masabobi an same su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma zamanin sahabbai ba zamani ne na tabi'u tabi'ina wato ai tabi'una a ƙarshen ku sannan sai tabi'u tabi'ina kun ga kenan ba zamanin sahabban annabi bane balle zamanin annabi ya saba da za ya takura a ce sai mutum ya dauki guda daya dalilin da yasa waɗansu suka ce su abinda za su yi aiki da ki ko za su rike ki ne almashabul muqaran ko kuma ce alfike almuqarin ko almuqaran su za su kwatanta ne duk inda yake aka samu hujja karara to za su yi aiki da wannan ko da ko fahimtar waye kun ga kenan akwai hadi domin akwai inda za a je a samu a mashaba ta al'imamu abu hanifa ba su da hadisi a kai kuma su ce masa abu kaza hukuncin kaza ne amma babu hadisi a kai amma in ka dawo masaban al'imam malik bin anas sai ka samu akwai hadisi kuma ya saba da fahimtar masaban al'imam abu hanifa to wani za ka dauka ai mai hadisi shi zaka dauka kabar wanda babu hadisi duk da kasancewa al-imam Abu Hanifa al-Kufi ya riga al-imam Malik zuwa ya baki shekaru ma da yawa ba su ma hadu ba ina fata an gani to shi yasa ake ce duka waɗannan masabobi duk waɗanda suke kan Qur'ani da hadisi da fassara ta magabata da wannan za a yi aiki da ita idan ayan qur'ani ta zo karara babu yadda za ya kauce haka ma idan hadisi ya zo plain hadisi ba yadda za ya kauce amma inda babu ayan qur'ani babu hadisi to nan ne kuma sai ka dauki fahimtar al-imamu malik ko fahimtar al-imamu shafi'i ko fahimtar al-imamu abu hanifa kuma ba tare da kace ɗaya ya fi ɗaya ba don kai ba mai hukunci ba ne ina fata an gani wannan kimfida kenan a takaice a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga darasi na 33 a cikin wannan littafi kuma kusan shi ne darasi na ƙarshe sai kuma sabon littafi ha? ok akwai wani? ya eh, da duka haza mu za mu yi mudammat mudammat <laughs> eh, hali su za mu yi gaba daya mu ma za mu yi mix ne eh za mu yi maja ba zamanin maja ba ne eh amma me za shekara mai zuwa ne za a yi maja ko <laughs> na'am malam ce faslun wani fasali na musamman al-ibtida'u bis-salami sunnatun mutum ya fara sallama wannan sunna ce amma ba a yi magana ba kai shiru wannan ma yi shiru wannan ya wuce ya wuce shi kenan taka wanda zai fara sallama suna ce amma in za ka yi magana kuma to dole sai ka yi sallama wajibi ne ka yi sallama kafin ka fara magana don haka idan kuka hadu da ɗan uwanka inda ba magana za ku yi ba ko ba wani tali za ku yi ba kowa ya wuce a ba kike nan ba amma dai wanda ya fara sallama to ya fi kiyaye sunna saboda kun san sallama tana da kima kwarai da gaske ko yahudawa ba su yi hasada wa musulmi ba sai akan kalman sallama duk da kasancewa su ma an ba su dama ce suna yayi tunda tun annabi adam aka ba da sallama shi yasa malamai suke ganin kowane addini kai kowace kabila in dai musulma in ainihin mutane ne ƙabilan mutane ne ba na dabbobi ba ba na aljanu ba to sallama ita ce gaisuwansu saboda lokacin da Allah ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam bayan an halitta shi sai Allah ta'ala ya ce sab ila ulaika nafar nafar min mala'ika, aka ce je ka wajen waɗancan mutane wasu tawaga ne daga cikin mala'iku suna zaune a can Allah ta'ala yake ka je kai musu sallama abinda suka amsa maka abinda ka faɗa da abinda suka amsa maka gaisuwanka da zuriyanka kenan lokacin da yake masa wannan magana bai sa abinda zai faɗa ba sai da yaje wannan kaman ilhama ce ko kai akwai inda za a tarke ka ba ka san abinda za ka faɗa ba amma abin na faruwa sai Allah ya turo maka wasu kalmomi sai ka ba da amsa a daidai Ya da ya je sai ya ce assalamu alaikum ga ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah su inda suka tsaya kenan shi ya yi assalamu alaikum su kuma suka kara masa fazaduhu wa rahmatullah aka ce hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatik gaisuwanka kenan da gaisuwan zuriyanka zuriyan annabi adam akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba shi yasa malamai suke ce sallaman gaisuwan kowa da kowa ne sai dai mu a musulunci addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo mana abinda aka karantar da mu al-ibtida'u bis salami sunnatu a fara da sallama sunna ce wa radduhu fardu kifaya amma mayar da sallaman kuma farilla ne in kuna da yawa mutum ɗaya ya mayar to ya sauke wa saurai shine fardu kifaya amma in kai kadai aka maka sallama to dole ka amsa amma inda babu sallama wannan ya wuce ya wuce shi kenan taka amma in an yi to kuma dole ka amsa in kuna da yawa mutum ɗaya ya amsa ko ya sallama to sauran ba sai sun yi ba ko kuma sauran ba sai sun amsa ba wannan haka ne malamai da yawa sun yi bayanin wannan masabobi da yawa ma sun tafi akan haka wa sifatuhu sifan sallama an ya kulal mubtadi wanda zai fara sallama ya ce assalamu alaikum au salamun alaikum saboda alkur'ani ya zo da wannan siga assalamu alaikum ko salamun alaikum wannan ta farko kenan sannan kuma wai Kulu ar-raddu shi mai mayarwa sai ce wa alaikumus salam ko kuma au assalamu alaikum wa idha huyitum bi tahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan mutum ya juya wa alaikumus salam an ce faruddu bi ahsana minha kenan wasu kuma suka ce idan an ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa barakatuhu faruddu bi ahsana minha kenan aw rudduha ko ainihin kalman to abin da ake nufi da arrad shine mutum ya ce assalamu alaikum ka ce masa assalamu alaikum yadda ya fada kenan haka kai ma ka fada ina fata an gani amma in kai ƙari to ka fassara fa hayyu bi ahsana minha bi ma'ana fa ruddu bi ahsana minha ka dauki mataki na farko kenan tunda an bada option aw rudduha ko wannan ko wannan amma na farko yafi to sai dai anan mala ya ambata mana kaso na farko wannan dalilin da yasa zaka ji mutane da yawa sukan zaya assalamu alaikum assalamu alaikum amma kana son lada ya kamata ka kara assalamu alaikum kashi na farko assalamu alaikum wa rahmatullah kashi na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kashi na uku babu kuma wata sallama bayan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa fadluhu wa rahmat wa rahmatuhu wa ra'afatuhu وعزته وقدرته وجلاله وحدث ولا حرج haka ne ya yi babu inda zai kare ba inda zai kare inda ake tsayawa shi ne wa barakatuhu saboda an ce rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait inda aka samu kare kenan ana istidlali da wannan saboda haka kamar yadda hadisi ya nuna wani ya zo wajen majalisar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce assalamu alaikum aka amsa masa manzo ya ce goma itimin ya taki da lada goma sai wani kuma ya zo na biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kusan Allah ta'ala ya ga dama sai ya tsara yadda mutane za su dauki ilimi cikin sauki shi ma aka amsa masa annabi ya ce kaga yana da lada 20 kenan na uku shi kuma da ya zo sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu maza Allah ya ce ta aika cinye duka wa alai sai ya takaita shi yasa ka ce ya halatta duk wanda ya je makura kai kuma sai ka dawo da farko tun da an ce a wurin tuha aka ce talatin yanzu kai in ka tashi wanda za ka yi ai mai talatin ya ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to amma in kaga matsawa zuwa can karshen zai takura ka to kana iya tsayawa assalamu alaikum ka ta tashi da goma ka shiga kasuwa assalamu alaikum ka tashi da assalamu alaikum assalamu alaikum kuma da sallama idan kun hadu kai sallama in za ku rabu ma kai sallama wa laysatil ula bi haqqa min as saniya babu bambanci tsakanin na farko da na ƙarshe ashe yadda mutane suke assalamu alaikum a gaisa bayan an zo rabuwa assalamu alaikum daidai ne kaga goma farko goma karshe idan an kai karshe kuma to talatin da talatin kenan ka tashi da sittin to da wannan ma kawai za ka iya tattara ladan da za ka je jannatul firdausi sai eh, Allah ya samu dace to sai mala yace wa yukrahu taqbilul yadi fi salami makaruhi ne sumbatan hannu a lokacin sallama a sumbaci hannu makaruhi ne akwai maganganu da yawa akai wasu malamai suna ganin akwai tambayin da aka yi wa mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutumin da yi gaisuwa ya sunkuya annabi ya ce a ayi sujada ya ce a a sumbaci hannu ya ce a amma suna iya yin musafaha sannan kuma suna iya wato hada kirji ko mu'anaka shi ne su rungumi juna ya halatta ya sa za ga wanda suke da aladun waɗannan suna yi amma sun batan hannu aka ce akwai magana a kai sai dai kamar yara kanana ya halatta sumbace su saboda manzo Allah yana sumbatan yara kanana yakan sumbaci jikokinsa a gaban kowa akwai lokacin da mazu Allah yake haka sai wani ya ce ah, aqra bin habis aqra bin habis ce ni ya dai dai dai har wajen goma nake da su amma ba wanda na taba sumbatansa. sa Allah Allah yake malla yarham la yurham su wanda baya tausayi to ba za ji tausayin sa ba ashe yara ana iya yin mutu haka kamar yadda mata da miji za su iya sumbatan juna idan tsofi ne iyaye kamar tsakanin iyaye da yaya aka ce ya halatta sai dai waɗansu iyayen a yanzu yan iska ne kun ga dole ya hankali saboda yin babu sha'awa ya halatta amma ban da ƙato da ƙato ko ƙatuwa da ƙatuwa saboda wannan zai shiga wani abu daban a ce a sumbaci juna to dama dama sassaucin da aka yi shine na hannu saboda haka za a iya bismillah misali za mu iya yin haka sai in sumbaci hannunka amma al'adan waɗansu mutane tsofaffi ne su sukan sumbaci yanzu idan dattijo ne ko da yake na ganin halaka ni shekara ne to amma da kana da hurhura da menene shine ne eh, inda kana da hurhura to kaga kuma yanzu ma idan zan sumbaci kanka wannan hulan ya zan yi da ita eh kuma su larabawa da yake rawani ne da makawuya to amma da wannan hulan dororo to ya za yi gaga yana da wuyan sha'ani eh sannan su kuma akwai waɗansu masu al'adu ko da yake yance al'ada idan ba ta saba ba babu karkatar da fassara a ciki babu laifi shine waɗansu idan aka yi abin da misali eh, bismillah ta so misali kunga malawa su ne male mutanen malaysia idan aka yi gaisuwa assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi haka amma sai babban mutum ake masa haka ko da banda yaro banda yaro karami kamar yadda inda ba ya wasa za ka yi masa ba kamar yadda yake dattawa su kuma a kasan saudiya idan an yi assalamu alaikum sai ina fada yake kara talatin ko talatin da biyar shi kuma yana sittin da biyar ko wani abu eh to wannan hulan kan zai sumbace ka misali <laughs> misali kenan eh to shi yasa waɗansu suke cewa akwai inda babu kafirci a cikin waɗansu al'adu babu miyagun abubuwa su ana iya yi sun da samfil ne na gaisuwa eh. wannan magana sun bato kenan wala yi sallima ala ahalil ahwa sai dai idan mutum ya tashi sallama ba zai sallama wa masu son zuciya ba suwaye masu son zuciya wanda ya kai su ga kafirci da fasikanci kalmu zila ce wan rawafid kamar masu akidan mutazilawa da rawafidawa malamai da yawa an tambaye su wanda suke yi tiza abin nan mutazila yi da kuma su sune shi'a za yi musu sallama malamai da yawa suka ce ba za musu sallama ba domin duk wanda yake cewa mala'ika jibril ya yi kuskure maimakon a da aliyu annabci ne aka ba mazu Allah ya za ka yi ka musu sallama tun da ya annabi ne ya ce a yi sallama ya za ka yi ka masa sallama ba mu ta zile wanda yake ganin duk mutanen da suke sabo dukansu kafirai ne sun zama zile wasu suna ganin duk mutane kafirai ne su ne kawai musulmi to mutumin da ya kafirta kai za ka yi kai masu sallama ai ba za ka yi masu sallama ba tun da ya ganin musulun ka wannan kenan wala ala ahalin lahwe haka ma wanda suke warge to yan kwallo kaje mutane suna kwallo ka assalamu alaikum to mai ya ce ba za ka yi ba sai dai za ka zaya ka ce to ku ji tsoron Allah don wannan abin da kuke yana bata muku lokaci da yawa daga cikin yan kwallo ana sallan magariba ba sa yi waɗansu ma ba sa sallan la'asar wani ma zai gaishi kato mutum yana da gida amma kana kwallo kana ta bata lokaci ba riban da ka samu kuma cefane ya gagare ka eh? ah, Allah ya ke. ko mutum yana da gida yana da abin da ya zama katon banza ko da yake kun za akwai walansu ba Allah kyauta wani lokaci mu Najeriya muna da abin nan muna da akwai kokarin tarbiyya mai kyau kwarai da gaske ko arewacin najeriya kafin ilimi ya yawa zai yi wahala a da ka tashi a irin wannan yanayi namu kaman bauchi da sauransu a ce kana kato kana cin abinci ba yiwuwa ko baka yi aure ba tun kana karami za a fara guda maka ko baka sallah za a saka ya azumi to sai yan boko su kuma suka shigo masu manya-manyan gidaje su kuma za su zo suna ganin ƴaƴansu ba za su yi sallah ba za su yi magana ba su suka fara lalata mana tarbiyya amma kun za akwai kasashen da idan baka yi aure ka haihu ba sallah da azumi ba za ka yi ba a kwarai da gaske sallah da azumi ba za ka yi ba akwai kasashen ko a kewaye da najeriya na samun wannan shi yasa da aka cewa an ga wata wani wani ya ce ah, wanda mutanen da sai an yi aure a wajensu sai mutum ya yi aure zai fara sallah da azumi bayan ya yi auren ma sai matan ta haifu haifuwan farko sannan zai fara sallah da azumi shine zai ce maka ya ga wata ka dauki azumi ko ya ga wata ka ajiye <laughs> kaga akwai shakka a ciki eh amma kun san mutane da yawa su ba sani ba saboda <laughs> saboda ba bincike wannan kenan saboda haka yan wargi ba a musu sallama hala talabbufihim bihi a lokacin da suke cuɗanye da wannan wargi wasan da musulunci bai yarda da shi ba kala'ibi kataran kamar mai wasa da karta ko dara ko lido abinda yake babu babu kudi a ciki na ɗaya kewa na ɗaya kewa dalilin da ya sa waɗansu malamai suke ganin irin wannan wasan da ake sawa a cikin laptop da kuma handset wannan bata lokaci ne barai da gaske duk ba zai amfane ka da komai ba abin nan din kwallo ne a ce eh kaka a kawai sai ka ga mutum shi da abin nan yana ta haka da girman sa wawa kawai eh yana ta jujjuyawa to ya gara a samu mai lissafi wannan lissafi ne haka kawai ka zauna ka dauko takarda kai ta ka ce yanzu da zan samu naira miliyan ɗaya to ya zan yin kasafta sai ka raba ka ce to ban samu miliyan ɗaya ba dubu ɗari biyar na samu ya zan yin kasafta sai ka raba sai ka sake yaga takardar ka ce to in Allah ya koro mu miliyan goma ya zan yin raba sai ka sake kasaftawa to idan na yi noma na samu buhu tamanin ya zan yi haka sai ai wannan ya fi maka amfani ya fi maka amfani a kan game inda za ka yi cikin waya wanda ba za ka samu lada ba kana ba ta lokacinka kuma wanda ya yi depriving ɗinka gabarin karatun Kur'ani wanda shi ya fi muhimmanci to ka duk wanda ka gan shi yana game yana abin da ne ka tun kula shi za ka yi kauce a ya eh, karka mai kada ka masu sallama wala yabda'u ahla dhimmati salami sannan kafiran amana ba a fara muku da sallama wannan akwai sabani akan wannan saboda ana ganin kafiran amana wanda yake babu yaki a tsakani Allah ta'ala ya ce la yanhaqumullahu 'anil ladina lam kun fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin saboda haka in kafiran amana ne wanda ke zaman lafiya za a yi musu sallama ina fata an gani amma anan mala yace ya ce ba za a yi musu sallama ba wa idza bada'u radda alaihim bi ghairi wawi idan suka fara mayar musu ba tare da wawun ba saboda zamanin annabi akwai wani kude ya zo ya sallama wa annabi annabi ya ce alaika eh ko da ke wata ruwa wa alaika eh, akwai wadin shine nana Aisha ta ce a'a wa alaika ba dai wa alaikar salamu ba sai dai silamu wa lahi wa gadabu baka ji abin da ya fada bane ya ce na ji maimakon ya ce aminci ya tabbata a gare ka ya ce mutuwa ta tabbata a gare ka ya ce na ji shi ya sa na ce wa alaikar kai ma hadda kai ya sa mutum ya ce maka Allah sa ka mutu sai ka ce mu mutu tare ko kai ka riga ni ka yi gaba ni biyo bayan ka kwarai da gaske kaga yin an karbi addu'ansa to eh, in kuma baya so to me yasa yi maka irin wannan wannan kenan saboda haka sai ya kashe kunne a ji abin suka fala to amma idan wanda ba musulmi ba yi sallama mai kyau ko kafirin amana ya sallama mai kyau za a amsa masa wasu sun ce ba za a amsa masa ba wadansu kuma sun ce za a yi amsawa saboda karantarwar musulunci in ka zo ka samu mutanen da suke cakuɗe ga matsabar malikiya da musulmi da kafirai za ka ce assalamu alamani taba alhuda amma waɗansu malamai wanda suke da'awa su kuma suka ce in ka samu musulmi da kafirai a cakuɗe abinda za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallama za ka yi gaba ɗaya ko da wani ya zo ya ce maka akwai ko wanda ba musulmi ba ciki da ce eh saboda da'awa wala yusallu salamu alal musalli ba sunnan ta yin sallama ga mai salla ba mutumin da yake salla kamar sallama ya zai yi amsa eh ya zai yi amsa sai dai nan bai yi bayani ba in har accidentally ka zo kayi sallama wa mutumin da yake salla to yana iya daga hannu ya halatta bayan ya idar da sallan kuma sai ya amsa in kai masa sallama mutumin da yake sallah sai sai daga hannu amma in ka gane sallah yake to karka masa sallama ai mutumin da yake kamar yadda ibnu hajar al-asqalani su imamu nawawi suka ambata ai sun yi bayanin cewa mutumin da yake cin abinci mutumin da yake shan abisha, mutumin da yake karatun qur'ani mutumin da yake saduwa da iyalinsa mutumin da yake sallah duk waɗannan ba a yi musu sallama don saboda za ku takura su sai dai a bari daga baya sai a yi muku wa idza sallama wahidu min aljamaa idan mutum ɗaya yayi sallama daga cikin jama'a ajza anhum ya wadatar ga barin su mun yi bayani a can baya wa kazalika idza radda wahidun minhum haka ma idan ɗaya daga cikin su ya mayar da amsa kamar mutum 100 sai ɗaya ya sallama to sauran 99 ba sai sun yi ba mutum 100 aka yi musu sallama sai ɗaya ya amsa to sauran 99 ba sai sun amsa ba na'am wa yusallimu rakibu al mashi wanda yake kan abin hawa shi zai sallama wanda yake tafiya da kafa saboda kun san wanda yake kan abin hawa kama akwai girman kai ba mamaki wanda yake tafiya da kafa kana cikin mota yace assalamu alaikum ga cikin hmm, to kai za ka fara yin masa sallama ka sauke gilas assalamu alaikum shi ne abin da aka fada al-qa'id mai wucewa kuma wanda yake zaune mutane suna zuwan ka ce assalamu alaikum inda kai za ka zo ka wuce abinka kamar babba shi kuma zai sallama wa yara saboda wannan shi ke gwada koya musu tarbiya amma akwai inda aka gwada yaran ku kuma su yi don mu saboda yara suna sallama wa annabi kuma yana amsa har ya jawo su amma don a koya musu tarbiya shine babba ya musu sallama musamman malamin makaranta mai bulala a hannunsa Eh, ko wani babba mai tsanani wanda baya wasa da yara amma in ya hadu da su assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to kaga yaro ma sai ya dauka in yaji babansa ya ce a ne ba haka na ji yana yi ba baba akwai gyara eh saboda in kana yin mai kyau mai kyau din zai dauka wala ya juzu ahadin an kula ala ahadin taho bai halarta wani ya shiga gidan wani hatta ya sa sa'zina alaihi sai ya masa izini abinda aya ta faɗa ke saboda haka duk gidan da ka je in ka yi sallama ma sai an amsa maka an ce ka shigo mu kuma ka ga al'adar mu kawai kana zuwa kawai sai kawai to ayan bar kofa bude an gwada kowa ma ya shiga amma kasashen larabawa da turawa ba sa barin kofa bude komi girman gida kofan yana rufe saboda haka sai kayi sallama sai dai ba su cika yi manya-manyan gidaje irin namu ba tun da wani makana shiga kawai falon za ka shiga to ko irin wannan ne ko manya-manyan gidaje irin namu ne buga sallama tunda Allah ta'ala ya ce hatta ta sa'anisu wa tusallimu ala ahliha sai kunna kun yi sallama akwai wani ya taba zuwa gidan annabi ko sallama bai yi ba kawai sai je yana leke yana leke maza Allah tarar sai fito kasan wanda yake leke wani lokaci zai manta hankalin sai tafi wani waje sai maza Allah ya ce wallahi da na san kana leke yana cikin gida kana leke ya ce da allura zan nema sai na cakka maka idonka shi yasa ka ce duk wanda ya leka gidanka ba tare da izini ba in ka cakka masa ka tsiyaye sa ka tsiyaye banza fa qisasuhu hadarun wa mu hadarun eh babu tali yake me yasa ya leka maka gida to amma kun ga wannan sai karo da aladun mu a yanzu mm. sai karo da aladunmu sai ga tsakanin gida da gida maka tangan karama ce za ka iya leka wa kima zai iya leko gidanka balle mata ma sai ka zo ka samu suna ma kan katanga suna magana wannan ta mika tuwo wannan a mika mata ga kaiwa wai ana haka zai su yi mufanye bai ne babu shiga hurumi da mutunci wadansu suna ganin wanda suka sabe waje guda suna iya yin haka amma ka shiga gida wani aka ce masa sai an yi sallama ya ce sai an yi sallama ko da iyaye ne ko da yan uwa ne to da yadda masin ya gwada ko mahaifiyarka ce kaje ka same ta ta wangale gaba daya ka ga Lauranta daidai ne ko mutum ya je ga ubansa ya wangale gaba daya ga Lauranta daidai ne a to me yasa ba zai sallama ba ke nemi izini ba mun ce kuma to dan uwa fa annabi ya ce dan uwa mutuwa ne mutuwa ce take zuwa ba ta sallama to balle ma yan uwan yanzu wani kana ganin sa zindiki ne barnansa ta fi ta tsohuwar mota Allah ya kyauta wasifatuhu an yaqula sifan yadda ake sallama idan an je gida kine a ce assalamu alaikum a adkhul in shigo bayan kai sallama sai ka faɗi wannan idan an amsa maka shi na haka teka eh wa alaikum kuma wa rahmatullah faddal shigo ko wa kuma salam kalan dakata so karka yi zuciya dun ba gidanka bane sai sun gama kinzawa idan riga an gama hada masa farfesun sa daman baya so ka taba kaga zai kinsa ya tura shi wani waje kai kuma an kaje karkace menene a kwanan nan ba ruwanka sai abin da aka maka ta yi wa ya sa'azinu salatan sau uku ake neman izini in shigo in an yi shiru ka ce ko ba a ji ba in shigo wasu suna ganin an yi shiru ba amsa ba har sau uku to ka juya Allah ta'ala ya ce zalika afkawa lakum wannan shi ya fi tsarki gare ku to amma idan ka yi kana ganin ba su ji ba ne wato ba ji ba to kai ta maimaitawa sai dai kuma ya kamata hankalinka ya baka sau nawa za ka maimaita ya ya kamata ka maimaita tun wani za ka yi da karfi mai yiwa an ji ne amma ka yi ko saboda ba a son ka zo saboda ana iya samun fitinannu 'yan gulma Ta kai ta sallama an gane muryanka shi ne wa yasa azinu salata kuma ana iya tambaya ce wane ne sai ka faɗi sunanka wanda aka sani wani ya zo gidan annabi ya yi sallama ya ce in shigo aka ce wane ne sai ya ce ni ne sai mazu Allah ya fito yana ana ana ana ana ni ne ni ne kai ne wa kuma sai an sake tambayanka ba gida je kawai idan aka tambayi wane ne to ka faɗi sunanka musamman sunan da aka sani sai ka ce malam kabiru filu ne eh sai ka faɗi yadda wato ta ko'ina za a iya wa cikin sauki ya fi sauki na'am wala ya zido ala zalik ba zai yi ƙari bisa uku ba don akwai disaba wato zai dami mutane illa an yagliba ala zannihi adamu sana'i sai dai idan yarin jayar a bisa zaton sa cewa wato mutanen nan ba su ji ba wa idza sta'zana idan ya nemi izini fa qila lahu man hada aka ce wane ne falyusammi nafsahu bismihi ya ambaci sunansa aw bima yu'rafu bihi min al-kunya ko kuma ya ambaci alkunyan da aka san shi da shi wane ne ce baban hafsa ne dama already sun san ka da baban hafsa eh. wala ya kulu ana kada ya ce ni ne ba daidai ba ne wal musafahatu yin musafaha bayan an yi sallama hasanatun abu ne mai kyau saboda hadisi ya tabbatar da cewa duk mutanen da suka yi sallama suka yi musafaha to kafin su rabu Allah zai gafarta musu kurakuransu wal mu'anaqatu makruha ana yace mu'anaka makruhi ne amma malamai da yawa sun ce babu inda ba'dihim a wajen wadansu wai ba'dihim din naka ce al-Imam Malik ne yace mu'anaka ya ce shi yana ganin bai gani bai cika ganin ana yi ba ya sa ka ce badihim ya sa mai sharhin nan yake ce a'a ya za a yi ce imam malik ne shi kare amma ya ce ba a bihim a wajen waɗansu wato ya girmama ya hada imam malik da waɗansu kenan salmon ka babu laifi eh, waɗansu kasashe su suna yi amma mu nan kusan sudan bismillah mala yadda ake yi barin gani ya eh, tun da mun fara da kai eh, misali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to ka san ana yin haka haka ke haka a kara wani jibge ai ba da garbi yake kun ga wannan kamar mu'alaka ne bi ma'ana an hada kirji da kirji kenan amma asalin mu'alakan da ake magana shine ai haka wato kamar tsegumi kenan ake fada eh kamar tsegumi. na'am ba eh, a yi ba damu ya yi saka saboda yana ganin mun je karshe dama wuri na dan gwada ne na'am sun farko ne kamata ce an tura ne hmm. ina fata an gane Da wannan gaisu wanda muka yi mu'anaka wallan suna ganin makaruhi ne amma malamai da dama sun ce ya halatta sai dai akan yi haka ne kamar an dawo daga tafiya ko an kwana biyu ba a duba kwarai da gaske kaga kenan namiji da namiji ne za su yi baya da za a yake katuwar mata don tana hanka za ku yi hannu da ita ma haramun ne ko lokacin da mata suka zo mu baya wa annabi bai hannu da ko ɗaya daga cikinsu ba annabi baya hannu da mata kwarai da gaske والقبلة في الفم من الرجل إلى رجل لا ركفة ha. tumbata a baki bayan mun yi gaisuwa mu tumbaci juna wannan babu sassauci a ciki mutane sun zama yin luwadi ke amma in yara kanana ne yara kanana babu laifi wani lokaci na abubakar radiyallahu anhu ya zo ya samu yar kanana aisha ba ta da lafiya irin zazzabi din nan ta ce Allah sai irki ta kina fama da zazzabi ta ce kwarai da gaske sai sun sumbaci kundukukinta saboda haka dattijo babu laifi zai iya sumbatan yansa ko da kokatuwar mata kai ko ta bar haikuwa ko tana cikin haikuwa saboda an san ubanta ne ba dan iska bane ko ba zai iskanci da ita ba to amma to <laughs> eh to gaga ba zai yi ba kenan faslun ga waɗansu ladubba ta shimitul asisi wajibin karajin salam gaida mai atishawa wajibi ne kamar mayar da sallama duk mutumin da ya atishawa in yace alhamdulillah dole ne a gaishe shi wa huwa alqawlu lil shi yarhamukallah shine ayi masa wannan addu'a wa jawabuhu mustahabun shi kuma ya amsa mustahabi ne wa huwa qaulul atis shine mai atishawa yace hadikumullahu wa yuslihu balakum ko kuma aw yaghfirullahu lana wa lakum wasu malamai sun ce a hada wasu kuma sun ce wanda yace hadikumullahu wa yuslihu balakum hadisin ya fi inganci wanda ya ambace ga sirrullahu lana wa lakum hadisin bai inganta ba shine bambanci amma da masabar malikiya kamar yadda mai izi ya kawo mana kana da zaɓi wal na huma abdal sai dai kuma ka hada su ya fi to wannan kun ga wata masaba kenan an dauko fahimtar wata masaba amma wala shan wato atisu ba za a gaida mai atishawa ba hatta ya hamadallah sai ya gode wa Allah bai gode wa Allah ba shi kenan. ko sannu karkace masa idan ya yi atishawa bai ce alhamdulillah ba ko sannu karkace masa sai dai mu a al'adarmu wani lokaci akan yi tsokana don koya abin nan ya yi atishawa kana ta jiran sai ce alhamdulillah bai ce ba ƙashin ya yi shuru zai kalle shi ka ce sannu ce a sannu za ka ce mu to ka ce alhamdulillah zai ce na fada a hankali ne zuciya na fada ce wannan ya ɗan kubuta amma da ya fili ya ke fada in ka ya ce kyawa zai ka ce alhamdulillah wanda yake kusa da kai ta yarhamukallah kai kuma sai ka amsa masa yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko yaghfirullahu lana wa lakum wala yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyamin bai halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa fiye da kwana uku babu sallama babu magana babu komai tsakanin su saboda adawan siyasa ko adawan bangaranci abinda bai shafi addini ba wannan haramun ne annabi ya yi gargadi cikin hadisi amma mafi alherinsu shine wanda aka hadu zai fara sallama sun suka za su yi sallama shi kenan tun da dama ala lakala abinda ake bukata shine ya yi sallama ko da ba za a yi tali ba ko da ba za a koma kamar da ba in an yi sallama shi kina assalamu alaikum assalamu alaikum shi kenan na ciki na ciki ya fi sauki wala ya tanaja ni duna wahidin duk mutanen da suke mutum wato uku bai halatta mutane biyu su gana mutum uku yana gefe sai sun nemi izininsa kowaye in dai mutane uku suna haɗe waje guda ka ja wani ka ce jimana kuma ɗayan yana tsaye haramun ba daidai ba ne saboda ka komi girman ku sai ka ce da Allah ka yi haƙuri bari mu ɗan yi magana haka ke ai kamar mutane su biyu suna zaune yanzu kun ga waɗannan suna zaune ai sun bar ɗan sufet to ba mamaki su din nan sun bari ne iska ya ringa don shiga tsakanin su shi yasa ma wannan ya karkata haka don ya yi bulokin ɗin mai zuwa kawai daga zuwan wani sai ya zo sai matsa mu a ku taimaka mun zauna nan in sun ce mun yarda shi kenan sai ya zauna ko da wajen sahu ne yana da kyau mutane su ringa lura wani lokaci na ganin mutane suna yin karambani za ga dattijo ya zo yana kafa kafa yanzu nan za a yi ta sosai ga dattijo yana baya baya amma sai ga yazo, ya zo da kauli ya zo ya wuce dattijo me yasa baka da hankali wallahi kun ga wani lokaci na a sallah na ina lura da irin wannan yasa wani lokaci mai karambani na gaishe ya zai ce koma waje kaza ya ka ko ba komai na jizga ka babu daɗi ya zo karka sake zuwa masallacin saboda baka da tarbiya ba haka ya kamata yi ba yana da kyau mutum ya rinka la'akari da abubuwan da suke gefen wani kuma za ka ga an zo irin sallan a zahar ko Allah ya ga ta mala ka san liman ai zai fito ta nan ko zai fito ta nan sai ga wani yana biyo ka a baya saboda in ka zo gaba za su buɗa maka kana wucewa ki kuma zai shi yasa in na jiya ce koma ku haɗe saboda ba daidai ba ne kai ba kowa ba ka biyo ƙeyar liman na to ai ba daidai ba ne amma inda man kuna tare ko abin nan zai iya don bayansa babu laifi saboda ana son koda a masallaci ne wajen sallah yana da kyau samari kurinka, ka la'akari da dattawan wani yana fama da ciwon girji ka san irin ne da ya wajen neman abinci ba amma shi yaro yana zuwa ga dan sai ya shiga duk ya da dattawan wani kuma yana jin kunya ya fita ya ce masa a kai ka matse mu ba mamaki rashin kunya ma zai masa saboda ya gaba gubansa bane eh, kuma kuskure ne irin wannan yana da kyau a rinka la'akari da waɗannan abubuwa mutane guda uku idan suna zaune mutane guda biyu su gefe su koma gefe su keɓance su koma gefe suna ganawa su bar ɗayan a gefe haramun ne annabi ya hana sai da izininsa wala ya yajuzu li rajulin an yakluwa bai mura'atin bai halatta mutum ya ke banta da wata mata laysat tafi maharamin lahu wala zauja ba muharraman sa ba ba matarsa ba ke banta da ita to yan makaranta da malaman makaranta mu kenan barai da gaske saboda wani lokaci kana ofis wata za ta shigo a yi maganan da za a yi shi kenan ko a hanya ma wata za ta tsare ka Kuma ba ta a wajen don ya kamata a ce mace in tana da mijinta ko kuma tana makaranta babanta na kusa da ita amma sai ga samari da yan mata suna ta tafiya ga sun ma keɓance suna ta tafiya wani lokaci cikin dare shi ya samu nan ba su aka ce daga shida zuwa shida an hana fitansu amma duk da haka sai sun saba wannan doka ya an kuna da yayayya wannan yana da kyau ku ringa kai musu ziyaran ba zata kwarai da gaske ku dinga kai musu ziyarar ba zata saboda kasu dauko mummunan da biya wala ya juzun nazaru ilaiha a kalli matan ma tofa wannan sai dai Allah ya gafarta mana amma yana jin kan kusan kowa ya fada an fada da yawa eh katima ƙarshen littafi yan bagi lil insani za ka kawo mana bayanin zuhudu zuhudu da kuma kama kai da ce ya kamata ga ɗan adam Allah yura kada a ganshi a ko ina illa muhassilan hasanatan lima'adihi ko dai mai hassala abu mai kyau saboda makomansa au dirhaman lima'akihi ko kuma yana neman wani abu dirhami domin rayuwarsa kun ga anan mala ya gwada zaman kashe wando ba daidai ba ne in ma kana ibada in ma kana sana'a shi ne wannan paragraph ko kuma fakara abinda yake tabbatar mana ko dai a ganka kana ibada ko a ganka kana sana'a ibada saboda makomanka sana'a kuma saboda abinda za ka rike kanka an fatsar da mutuncinka ya sa musulunci bai yadda da zaman kashe wando ba mutum ya gama makaranta sai ce sai aikin gwamnati suna ganin yadda aikin gwamnati ya yi wahala mutum ya gama digiri za ka bude masa abin nan shago ka ce bismillah ka dan fara da tebur sai ce ba zai yi ba eh ce shi ba zai fara da tebur ba in ka ba shi jarin dubu talatin ko hamsin ma cinyewa zai yi an ba shi dubu hamsin ya je ya sayo abin nan sai ya je ya sayo wayan dubu goma sha biyar to ai ina jin ko su taro ne ma mutum zai dinka mala aliyu su taron kan na yadi nawa ne yadi uku <laughs> kaga ko su taro ne ma mutum zai yanka eh, yadi uku ko yadi hudu ko biyar dubu nawa kenan alhali waɗansu masu neman kuɗi rigansa yana yage amma zai nemi kuɗi yana son ya kai wani yana da target in ya kai sai ga ya ɗinka riga guda ɗaya in an kwana biyu sai ga ya sake ƙara guda ɗaya amma ya bindige kudin duka ba zai yi ba saboda a tsarin musulunci duk wanda za a baki abu maimakon ya yi tattalin sa ya bindige to yana cikin sufa ha'uwa waye wannan ko mutuwa aka yi a dauki su a basu ba za su ba kuma kowa aure kuka baki kun san shirme za a yi saboda bai da hankali wawa ne wannan kenan wa yatruku la ya'ni mutum ya bar abin da bai dame shi ba da masu zama a bakin hanya da masu shiga sharo ba shanu da masu shiga hidiman da ba nasu ba wani ya kawai yana zaune yana ganin an wuce da abin da ya ce an na ji karan babur sabon babur ne wa ya saya ina ruwanka da wa ya saya babur din ina ruwanka ko wata mota ta wuce fi ni waye mai motar nan ina ruwanka tun da bai buge ka ba ina ruwanka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kawun musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba wa ya karisa min nafsi mutum yayi kokari ya kiyaye kansa musamman ma yanzu saboda internet yana lalata mutane wayoyi suna lalata mutane social media suna lalata mutane facebook suna lalata mutane ga twitter da wane ne suna lalata mutane sannan ga mu'amala da mutane irin na yanzu Su man ka hadu da 'yan siyasa lalatattu su lalata ka ma'aikatan gwamnati maciya amana su ma su lalata ka 'yan kasuwa maha'inta su ma su lalata ka malamai 'yan tuwa-tuwa su ma su rusa ka ya sa dole mutum ya kula a wannan rayuwa dole mutum ya kula wa ya kaifa inda ma akala duk inda ya ga rudani to ya tsaya shak yasa na kan ji mamaki yadda wani lokaci masu social media suke dagula abin nan lokacin da aka zo aka ce an ga wata wani ya ce wai an ce an ga wata mace ya to ni dai ban sani ba a'a gakin nan ana ta na in ka tabbatar in ka tabbatar shi kenan amma ni kan wai kai ka tabbatar na ce ni ban tabbatar ba saboda ba da haka na dauki azumi ba sai ce to shi abin ya dame na ce kai ka dama kanka na kai ka dama kanka ni ma ka zo kana neman ka matsa mini sai eh, ka dama kanka wallahi sai ga wani ya ce shi kan fa wai abin fa an ce an ga wata a itas an ce an ga to ba sai ka je itas din ba wani ita sun da ake magana ba an zo an yi hira da su wani ya ce e to shi dai wasu yara ne guda biyu suka ce masu sun gani aka ce nemo wasu waye ne ya ce yanzu ba zai iya ga wato ba zai bai san sunayensu ba amma dai eh, ko in ya gansu zai gane su kuma kun san akwai wani abu guda yanzu idan da za a ba da dama ko masallacin da yanzu da za mu ba da dama a ce a irin wannan dan fita waɗannan samarin da muke tare da su da masu zafin kai da masu sanyin kai inda za mu sake wani zai iya ce ga wata da abin na zuwa ce ha an ga wata ni ba zan takin duba ba ce ha an ga wata a to shi kenan da Allah a kira mai anguwa to wani yana zuwa ma zai ce eh ga watan nan saboda wani lokaci wata an aka zo aka gwada wa mutum aka dan gwada masa wani kes haka nan idonsa kawai ya dama ya riga bugegge ne eh kusan mafi yawa su ne za su je sun ga wata su zo mu ta a yi talawai ne da su ya wuni bai sha ba da ce a samu mai anguwa a yi abin da to wani ma in ya zo bugeggen zai ce shi ma ba ya ga wata wani da aka tambaye ya ka ce ya ka ga wata kusan inda mutum ya ga wata inda fitowansa na farko ne akwai yadda yake fitowa da ta ya kaga wata yace a kife na ganshi wai duk da haka wani yana ce a an ruɗa ki ne an ruɗa <laughs> wata ka ganshi a kife alhali watan da yake fitowa tsiriri eto eh a kife wato yana nufin haka ya ganshi kenan haka ko <laughs> ne a kife Allah ya kyauta amma abu ya rikice maka to ka shiga cikin rikici wa yunfifa jalisa yayi adalci mu wanda suke zaune tare abokin zaman ka kai masa adalci wa yalina lahu janiba ya sassauta masa bangaren yayi kuskure ya yafe masa wa yasfaha an zallatihi ya kauda kai gabarin kuskure domin wanda kuke tare da shi ko ka saba in yayi kankanin kuskure kadan daga masa kafa akan wanda kwata-kwata ba ku tare da shi saboda yi da harshe ma da haƙori suna samfani wani lokaci sai haƙorin ka ya tauna harshen ka eh, in ka je zafi kai yafi sai ka ce Allah ya isa in ka je Allah ya isa ma ka je Allah ya isa to ga wannan ce kun tashi tare ko zaman unguwa ya hada ko waje guda ko zaman shago da shago wajen sana'a wani abu makamancin wannan zai wahala a ce mutum 100 bisa 100 ko yana fatek yana da wahala to don kurakuran da ake yi sai a yi ɗinkarin gwamnati wa yalzama sabara mutum ya lazimci hakuri lalle rayuwa kan sai da hakuri mutum da ya hakuri ba ya yayya wallahi duk inda ka je inda ba za ka yi hakuri ba to ba za ka iya zama ba sai dai ka koma jeji can ma sai ka yi hakuri da dabbobi in ba haka ba wata dabba sai ta kawo maka farmaki dole ka tashi ka kare kanka wa in jalasa aliman to wannan magana ta gare wannan yana ba mu shawari ne yadda zaka gudanar da rayuwanka a duniya da kuma zuhudu ta kasantar to wajen neman ilimi ko mu'amalanka da malami ya ce wa in jalasa aliman idan ya zauna da malami nazara alaihi bi ainil ijlali ya kalli malamin da idan girmamawa ba da ido raini ba sai ka san wani sai saboda malam bai da kobo yana ganin zai ce wallahi mala yana fake majinsa zan yi saboda ba bai da kudi ne farai da gaske wannan ba daidai ba ne saboda duk wanda ya ce zai mari malaminsa to zai mari ubansa ma ai kamar yadda wani yake fada mun yake ce sun fi karfin iyayensu duk wanda ka gaba zai ji maganan ubansa ba to zai raina uban kowa ya sa irin wannan za ga manyan mutane suke tafiya da masu karfi saboda mai shaye-shaye duk maganan da ya ga dama zai fada ya ma fada ma gubansa ya ci karfin gubansa to manyan sai je yana fada musu abu to sai su sa irin masu abu na wallahi an damke wani sai ya yi fitsari a wando sannan suke sake shi riko kawai to ba zai sake ba ko balle ire-iren su ne za a kashe su sai ga an kashe banza to wawan uba ne ya zo a kashe irin wannan kuma ya zo yana ce shi ba kyauta masa ba an kashe masa dansa. alhali dan kuma ya taka shi. Allah ya kyauta to kaga a kasan na Allah ya kaddara ma malamai ana girma masu da ana wa malamai da sai mu nemi bodyguard irin mutum takwas ko goma in ka wani mun harara zai ce ku tashi da wancan kawai ina karatu ko ban yi abin nan ba su ma dama kawai redi ne zan yi ne haka eh dama zan ce ne haka sosai tun wannan ne in ku rikice ko rasa waye to ku daga su duka Allah ya kyauta wa yunsita lahu inda al-makan yayi tsit wa malami yayin da yake magana ba tarbiya bane lokacin da malami yake magana kai kuma kana magana da masu daukan waya in za ka shigo masallaci ka zo wajen karatu me ya kamata ka yi ka sa wayan a salin ko ka kashe amma yanzu ka sa wayanka a gabanka yana abin na ana bugo maka karatun da yake bai da muhimmanci wayanka ya fi muhimmanci kuma inda za ka bincika sai ka samu wani shirme ne ya kira shi dalilin da ya sa lokaci muka yi blokin irin masu tambayoyi kenan shi ba zai zo da wuri ba ko ya je ya amsa waya an yi wani bayani shi kuma sai ya zo yana ce wai abu kaza kan menene to ba za a fala ba ya eh, kwarai da gaske a inda karatu ka zo yana da kyau sai ka kashe wayanka gaba daya in kuma kana son ka dauki waya din to ka sake a salin mutane da yawa ka zauna a gefe lokacin da za ka fita ka amsa wayanka ma ba ma gani ni yanzu da zan zo yi karatun a ce ba domin dauka ake yi ba za a bugo mun wayan dauki wayan amsa sannan ci gaba da karatu ai ba daidai ba ne to yadda ni ma ba daidai ne yi wannan ba kai ma ba daidai ne kai haka ba tsari kenan saboda rashin tarbiyya shi yasa muke wahala wa iradahu idan zai jayayya zai yi murada'a da malamin jayayya ta fahimta raja'ahu tafaqquhan yayi jayayya da shi domin neman fahimta wala yu'aridu fi jawabi sa'ilin sa'ala kada ya bijiro masa wajen amsa tambayan mai tambaya inda da ya tambaya wani ya yi tambaya ya ce kaza ya ce ai kaza ne amsa ba haka yake yi ba ba tarbiya ba ne don ka san amsa shi kenan kai ma je ka kafa naka mana a cin gefe wa man nazara fi ilimin duk wanda yi munazara yayi nazari a cikin ilimi yana so zai yi fa bi saqinatin wa waqarin to yayi da natsuwa shine zai samu fahimta amma babu natsuwa ba zai samu fahimta ba wa tarkin ila'i da barin gwada ɗaukaka. mafi yawan abinda yake lalata mutanen yanzu kenan mutum yana karatu shi abinda yake so shi kenan bayan ya kammala karatu ya zo ya hau babban kujera inda zai fara karatu a wani masallaci mutane daya biyu ku sai ce ba zai yi ba sai tabinsa ba zai yi ba saboda ya raina mutanen da suke taruwa ya fi son ya samu tarin jama'a to ai gradually ne a hankali yake yi in kana son wai ɗaukaka ne sai Allah ya hana ka ɗaukaka kuma ka kai ba domin Allah ba wa husni ta'anni da ainihin kyawun menene takafan dan shine sannu sannu wa jamilil adam da ladabi mai kyau fa innahuma mu'inani ala talabil ilm kun ga natsuwa da ladabi suna taimakawa mai neman ilimi saboda idan mutum yana ba da karatu musamman irin karatun zaure sai malami ya lura ɗaya ya fi ladabi ya fi masa biyayya to fa zai fi ba shi karatu warai da gaske lokacin da ba na karatu ba ma zai ce ɗauko littafinka dama ya riga ya san gwargwadon fahimtansa zai ce ɗauko in faɗa maka sai ta baki yasa duk waɗanda suke da ladabi suna da fahimta sai ga sun yi fintin kawo sauran amma kayan kana da kauɗi kana da abin nan sai ka yi layi biyu sai ce alhamdulillah ko zan karatun daure haka yake in ce alhamdulillah shi kenan ko babanka ka je ka dauko ba zai kara ba sai ce alhamdulillah ya biya wajen kwarai da gaske to a karshe mala yace walhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayidina muhammad wato tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin mu shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da aminci bihamdillahi ta'ala tammal kitabu wannan littafi ya kare kenan mu na gaba zai kasance a farkon littafin risala insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh